Allah mun gode kuma bi izinin lahi shi Allah baya taɓar da wanda yake roƙonsa kuma bi izinin lahi babu maganar bita da ƙulli ba maganar cutarwa a yanzu haka yadda muke maganin nan a tsarin mulkin ƙasan nan dr nasiru yusuf gawuna shi ne gwamnan jihar Allah nasarar mu ta apc a kan zaben da aka yi na gwamna a jihar kano kuma suka tabbatar mana da cewa mu ne muka ci wannan zaɓe allah mun gode maka muna godiya ga mai girma shugabanmu dr abdullahi umar ganduje da dukkanin wanda suke ta taimaka masa akan kai da kawowa zama da lauyoyinmu da tabbatar da cewa an gabatar da shaidu wanda suka cancanta kuma allah ya shiga cikin lamarin ya yadda allah ya bamu wannan nasara muna godiya a gare ku da dukkanin al'ummarmu ta jihar kano da masoyanmu wanda suke sauran jihohi har da wasu ƙasashe ma akan addu'o'i da ake ta yi kuma wanda yanzu ne ma za a ci gaba da yi muna kira da mu ci gaba da ɗorawa duk inda za a je bi izinin lahi yadda allah ya yi ta farkon nan ya yi ta biyu in allah yadda haka zai yi ta to muna roƙon idan allah ya bamu allah ya riko da hannayenmu wannan kyakkyawan zato da ake yi mana da addu'o'i da ake yi ba abin da za mu ce sai dai mu cewa Allah Allah mun gode Allah mun gode kuma bi izinin lahi shi Allah baya tabar da wanda yake roƙonsa yanzu addu'ar da za a yi ne, idan Allah ya tabbatar ya ba mu, Allah ya riko da hannayenmu Allah ya yadda mu yi abin da ya kamata Allah ya yadda mu yi abin da za a ce alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode wa Allah da ya ba da dama gwamnatinmu ta zo ta ci gaba da ayyukanta ina son yi amfani da wannan dama in gaya wa mutane cewa bi izinin lahi mu mun tsarkake zuciyarmu kuma bi izinin lahi babu maganar bita da kulli babu maganar cutar da wani ba magana cutarwa kamar yadda aka san halayya halayyar mu wadda mai girma dr abdullahi umar ganduje yake da ita halayya ta haƙuri halayya ta yafiya to bi izinillahi haka za mu zamana masu haƙuri masu yafiya ko masu ƙoƙarin siga sun yi abin da yake ya cancanta domin taimakon al'umma muna godiya a gare ku wanda suka zo daga kano suka zo daga gurare daban-daban muna musu addu'ar allah ya mai da kowa gida lafiya allah ya saka muku da alkhairi allah kuma ya daɗa tabbatar mana da nasara wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai mu goda allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da ya kawo mu wannan yanayi da kuma ya ba mu iko da ya kuma ba mu nasara da ya ba mu galaba a kan wannan shari'a da aka yi tsakanin jam'iyyar apc da kuma wata kungiya da ake kira nnpp babu shakka al'ummar jihar kano jama'ar mutanen kano kano babbar al'umma ce kano babbar jiha ce kano tana da tarihi na shugabanci kano tana da tarihi na ilimi kano tana da tarihi na manya-manyan malamai kano tana da tarihin mulki irin na gargajiya kano tana da tarihin ciniki saboda haka kano tana bukatar shugabanci na kwarai kano tana bukatar shugabanci daga mutane na kwarai kano tana bukatar shugabanci wanda za a yi aiki da ilimi irinka kano tana bukatar shugabanci wanda zai yi aiki ba aika aika ba to dole ne mu gode allah subhanahu wata'ala da ya ba mu wannan nasara da ya ba mu wannan galaba kuma mun san cewa watakila za su tafi kotun koli amma tafiya kotun koli a wajensu ba akwai laifi ba ne domin haka tsarin mulkin najeriya ya nuna idan sun tafi kotun koli mu ma za mu bi su a can kamar yadda aka saba kuma nan muna da kyakkyawan zato yadda muka roƙi allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara Allah zai ba mu nasara abinda muke gaya muku shine mu irin tamu ba irin tasu ba ce ba za mu zo da fushin wani ba ba za mu zo da gilla ba muna tabbatar masu idan Allah ya ba mu wannan mulki za mu yi wa kowa adalci ba za mu yi bi ta da kulli ba abubuwan da suka yi ba za mu rama musu ba halin ba ɗaya bane ba ba za mu irin wannan ba mun san cewa sun lalata harkar ciniki a jihar kano kowa ya yadda cewa sun lalata harkar ciniki a jihar kano saboda haka abin da muke ga al'ummar jihar kano idan allah ya yadda yadda muka yi ayyuka daban-daban suka kawo haba-habar ciniki a jihar kano za mu dawo da wannan tsari Kuna tabbatar masu cewa yadda suka ɓata halayen matasa za mu gyara wannan al'amari muna so mu tabbatar wa da al'ummar jihar kano wannan mulki wajen allah muke roƙonsa wannan mulki ba ƙarfinmu ne zai bamu ba wannan mulki ba taka hakkin wasu ne zai bamu wannan mulki ba allah ne shi ke ba da wannan mulki kuma mu idan wannan mulki ya dawo hannunmu idan Allah ya yadda za mu yi aiki fiye da aikin da muka yi a baya domin duk uba nagari gari so yake ‘ya'yansa su gaje shi so yake ‘ya'yansa su fi shi ba wai uba ya koma waje ɗaya abinda ɗansa ya yi ya ce wai bai iya ba ko kuma idan ɗansa ya yi abin alheri wanda ya fi na ubansa uban ya ce zai yi fiyawa mulki ma yana canjawa wanda zai gaje mu ko kuma ma ya gaje mu zai yi aiki fiye da namu kuma haka muke so aiki sai mu taya shi addu'a sai mu taya shi murna sai kuma mu nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka muna tabbatar maku irin abubuwa da suke faruwa gwamnatoci na zamani jihar kano koyaushe za mu yi amfani da ilimi koyaushe za mu yi amfani da martaba koyaushe za mu yi amfani da mutunci da sanin ya kamata da hali na girma saboda haka muna tabbatar maku wannan mulki saura ƙiris zai zo hannunmu idan na tuna maku shekara 2019 mu muka ci wannan zaɓe amma da farko aka yi murɗe-murɗe aka yi ƙumbiya-ƙumbiya aka kasance wai ba mu muka ci zaɓe ba amma aka zo aka ƙirga alƙalma sai aka ce an tafi kalmar nan da ake kira inconclusive inconclusive Allah muka roƙe shi ya ba mu sa'a muka ci wannan zaɓe yanzu ma irinta ta sake faruwa aka yi zaɓe suka yi satar ƙuri'a wacce take ba a yadda da ita ba amma saboda ɗaurin yindi da suke da shi a sama a lokacin aka bari suka sa wannan ƙuri'a muka kai ƙara kotu ta ce to shi kenan a je a duba yanayin wannan ƙuri'a aka duba yanayin wannan ƙuri'a aka ga cewa ta boki aka fidda ita sannan alkalma suka nuna jam'iyyar apc ita ce ta ci zaɓe ɗan takararmu dr nasiru yusuf gauna shi ya ci wannan zaɓe sannan kuma akwai wani abin ma wanda ba ku sani ba kai wai kunnan ku nawa ne ku goma ku sha labari tsarin mulkin ƙasar nan ya nuna cewa sai kai ɗan jam'iyya ne sai jam'iyya ta tsaye da kai za ta iya shiga zaɓe a ƙasar nan sai muka lura cewa su suna jam'iyyar pdp amma da zafi yayi yawa da rigima ta yi yawa da aka yi masu kutufo suka yi fushi suka bar jam'iyyar pdp suka tafi suna lalube suna neman jam'iyya sai suka yi karo da wata jam'iyya mai kayan gwari saboda haka da muka kai kara muka ce mu ba mu ma yadda su jam'iyya ta tsaye da su takara ba domin lokacin da aka rufe karɓar 'yan takara daga jam'iyyu muka je hukumar zaɓe muka karɓo rijista ta wannan jam'iyya mai kayan gwari muka duba shafi-shafi layi-layi ba mu ga sunan ɗan takararsu na gwamna ba muka ce alhamdulillah bayan wata ɗaya muka sake komawa sannan jam'iyyar tasu da aka je kotu ta farko muka kawo kukanmu cewa ɗan takararsu ba ɗan jam'iyyar wannan jam'iyya ba ce lokacin da aka yi karɓi sunaye muka kawo hujja sai suka je suka kawo wato katin shiga zaɓe amma kuma da sunansa da lambar katinsa ta shiga jam'iyya bai zo daidai da littafin jam'iyyarsu ba to kun ga wannan shi ake kira kai da gindi wannan shi ake kira awon igiya wannan shi ne muke nuna maku wallahi tallahi duk abin da yi idan baka sa ilimi a cikinsa ba in baka sa tunani a cikinsa ba addininmu ya nuna mana cewa asara ce wannan saboda haka kotu ta farko ta ce ta yadda da hujjan sannan ƙuri'ar da aka cire kotu ta ce ta yadda kotu ta zartar cewa dr yanasu yusuf gawuna shi ne ya ci zaɓe a jihar Kano. Sannan suka ce ba yadda ba, aka tafi kotu na ɗaukaka ƙara. Kotun ɗaukaka ƙara kuma su ma sun duba sun ce abinda kotu ta ƙasa ta yi wannan kotu ta yi daidai saboda haka alƙalai guda uku ga baki ɗayansu suka ce sun yadda da abin da kotun ta farko ta yi saboda haka a tsarin mulkin ƙasar nan a yanzu haka yadda muke maganin nan a tsarin mulkin ƙasar nan dr nasiru yusuf gawuna shi ne gwamnan jihar alhamdulillah amma tsarin mulki ya ce ko da yake kai ne gwamnan jihar kano amma ka yi haƙuri domin an ba da dama a ɗaukaka ƙara in ɗaukaka ƙara gaskiyar za ta ƙara fitowa domin abinda kotun ɗaukaka ƙara ta yi yanzu a saurara sosai domin kotu ta farko ma bata ta ma fito da abin sosai da sosai ba amma wannan kotun wato abin nan da ake cewa garin neman gira aka rasa idanu allura kuma domin kotun ɗaukaka ƙara ta ce kotu ba na farko ba su yi ma aikin sosai ba domin wannan ma ba ba ɗan takara ba ne wannan ma ba ɗan jam'iyya ba ne batun ma ya ɗaukaka ƙara ma ba ta taso ba to kun ga duk wannan aikin Allah ne subhanahu ta'ala saboda haka muna gode muku 'yan jam'iyya muna gode wa malamanmu a jihar Kano wanda suka yi ta'addu'a. cewa Allah ya ba mu wannan mulki. Muna gode wa 'yan kasuwa. Wanda suka yi ta addu'a. Allah ya ba mu wannan mulki. Muna gode wa matasa. Muna gode wa mata. Muna gode wa kowa da kowa. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama. mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu wannan mulki a hannunmu jama'a mun gode assalamu alaikum wa ta'ala